wannan hukuma ba wa gwamnatin mai mulki adalci ba don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi ta bari a ga abubuwa na canzawa an ka faɗa abu ka ce ka samu abu to in ba a riƙa shi ba mutum ba zai je faɗa ba saboda haka su masu daga ga in ka lura digo digo ne suke magana saboda haka shi talaka ka a ce wai tattalin arzikin ƙasa ya ƙaru su ganin suka kama ɓacin su aka yi saboda haka wannan magana ce magana ce ta banza wanda ina ganin ba za ta ce kunnan mai hankali ba kan batun halin matsi ɗin da ya gwamnatin tarayya ta ce ya kau kuma mutane sun fara samun sauki dangane da rayuwar yau da kullum musamman ma kan yadda farashin kayayyaki yake hauhawa a ƙasar ga abin da wasu 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin ke cewa. To the best of a matsayin Delta matsayina ɗan yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne hakan kuma na nuna cewa mun samu shugabanni masu amana da ƙoƙarin da uh, ƙasar gaba. Shi kuwa wannan ya ce. Sunana Alhaji Salmanu Dane da shi wannan tattalin arzikin da an ce ya bunƙasa muna fatan Allah ya sa haka ne ga Najeriya gaba ɗaya kuma muna mai roƙon Allah ya sa shi shugaba Muhammadu Buhari shi tabbatar da wasu ababe waɗanda talakawan Najeriya za su more. Shi kuwa wannan ya ce. This is a first story, it's not a true story. We, because ya ce wannan rahoto labari ne kawai saboda mu dai a matsayin mu na 'yan ƙasa ba mu ga wani sauyi ba tsakanin jiya da yau lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya